Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha tara da talatin da ɗaya da arba'in da tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi biyar ga watan Janairu shekarar dubu biyu da ashirin Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. amurka da iran na barazanar ji wa juna yayin da dubban iraniyawa ke makoki da alhinin mutuwar janar hassan suleimani da amurka ta kashe kungiyar mayakan nan ta alshabab da ke somalia ta ce yau lahadi ta kai hari kan wani sansanin soji wanda sojojin amurka da kenya ke amfani da shi sannan kasar australia na ci gaba da kokarin kashe wutar dajin nan da tuni ta laƙume miliyoyin hektoci a jihohi da dama kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawa da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kan tashin farashin ɗanyen man fetur a kasuwar duniya sakamakon tashin tashinan da ke tsakanin ƙasashen amurka da iran sannan za ku ji cewa kwararru a fannin tattalin arziki da masu fashin baki a al'amuran yau da kullum sun bayyana abin da suke hange akan ci gaban dangantaka ta kasuwanci tsakanin najeriya da china baya ga haka za ku ji ra'ayoyi mabambanta a kan yiwuwar fara janye sojoji daga wasu yankunan arewa maso gabashin najeriya muhammad hafiz baballe zai gabatar da shirin idan kwaya ta narke fa. amma duk kafin nan sai kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka da Iran na ta barazanar ji wa juna sanadiyar mutuwar babban janar ɗin sojin Iran a harin jirgin saman da Amurka ta kai Bagadaza babban birnin ƙasar Iraki. shugaban addinin iran ayatollah ali khamenei ya sha alwashin mayar da martani mai tsanani saboda kisan janar qasim suleimani shi kuwa shugaban amurka donald trump ya yi kashedin cewa muddin iran ta kai harin daukar fansar mutuwar janar suleimani amurka za ta kai hari kan wasu muradun iran da dama da yake magana kan waɗannan kalaman na shugaba trump daraktan cibiyar bayanan sirri na haidan da ke jami'ar george mason a nan amurka larry pfeiffer ya ce bai kamata amurka ta yi barazanar kai hari kan cibiyoyin raya al'adu ba a maganar da ya yi ranar juma'a wadda ita ce maganarsa ta farko a bainar jama'a tun bayan kai harin trump ya ce We took action last night to stop a war ya ce mun ɗau matakin da muka ɗauka da daren jiya ne saboda mu kauda yiwuwar wani yaƙi ba mu ɗau matakin don mu haddasa yaƙi ba ya ƙara da cewa dole iran ta kawo ƙarshen halin nan nata na takala a yankin ciki har da amfani da 'yan kazagi don cutar da wato makwabtan ƙasashe dole ta daina a yanzu nan gawar suleimani ta iso Iran yau dinnan Lahadi, inda dubun dubatan jama'a suka bazu kan titunan Ahawas na kudu maso yammacin kasar don yin makokin rasuwar janar ɗin. wanda ya kasance kwamandan rundunar juyin halin iran na quds Ƙungiyar mayaƙan nan ta Alshabab da ke somaliya ta ce ta kai hari da asubahin yau dinnan Lahadi kan wani sansanin soji wanda sojojin amurka da na kenya ke amfani da shi an hango bakin hauhawar hayaki a sansanin sojan wanda ke garin lamu mai gabar ruwa daura da kan iyakar kenya da somaliya sansanin na dauke ne da sojojin amurka da kenya shugaban karamar hukumar ta lamu a rangu macariya ya tabbatar da aukuwar al'amarin sannan ya ce har yanzu wajen na da haɗarin gaske Between four and 5 there was that attack that military base. That Ya ce eh, tsakanin karfe huɗu zuwa biyar aka kai hari a sansanin sojin. Sojojinmu sun fafata da masu kutsan kuma an yi ta bugawa har zuwa wajen karfe shida na asuba. To amma yanzu kura ta lafa sai dai har yanzu ba za mu iya zuwa wurin ba. To amma komai ya koma daidai kuma sojojinmu na can a cewarsa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Australia na ci gaba da ƙoƙarin kashe wutar dajin nan da tuni ta laƙume miliyoyin hektoci a jihohi da dama. Ɗan sanyin da aka samu yau Lahadi da kuma ɗan lafawar da iska ta yi sun rage ƙarfin wutar. wadda 'yan kwana-kwana suka shafe makonni suna ƙoƙarin yaƙa rukunonin wuta kimanin 150 ne ke ta ci a jihar new south wales mawaƙi fim da tauraruwar fim ɗin nan 'yar asalin ƙasar australia nicole kidman kowanninsu ya yi alkawarin bayar da dala biyar don taimaka ma al'ummomin da wutar ta shafa mutane wajen 24 ne dai wutar ta kashe tun bayan tashinta. amurka ta ayyana kungiyar asaib al-haq a matsayin wata kungiyar ta'addanci ta kasar waje tana mai cewa wannan kungiyar mayaka da ke iraki yar koren iran ce wannan rubutaccen bayanin da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta raba ranar jama'a ya kuma ce amurka za ta ladabtar da wasu shugabannin kungiyar su biyu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kira kungiyar mayakan da shugabanninsu koko shugabanninta miyagun 'yan koren kasar iran shugaban amurka donald trump ya kaddamar da wata sabuwar gamayya da zamar ci gaba da samun goyon bayan masu ra'ayin riƙau na addini na evangelical a ƙoƙarinsa na sake cin zaɓe inda ya yi wani jawabi shigen na yaƙin neman zaɓe a gabanin dubban al'ummar kirista a wata babbar majami'a da ke miami ranar juma'a allah na tare da mu in ji trump a majami'ar ta king jesus international wadda akasarin mambobinta hispaniyawa ne wannan majami'ar na ɗaya daga cikin manyan majami'un hispaniyawa a amurka a wannan gangamin trump ya amsa cewa lallai masu ra'ayin riƙau na addini da kuma latino na da matukar tasiri a daidai lokacin da kwamitin yakin neman zabensa ke neman goyon baya gabanin zaben shugaban kasa da za a yi watan nuwamba Ibrahim ka almasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Rahotanni na nuna cewa farashin ɗanyen mai ya tashi a kasuwar mai ta duniya sakamakon tashin-tashinan da ke tsakanin ƙasashen Amurka da Iran. Kawo yanzu masu sharhi kan al'amuran yau da kullun na duniya sun yi gargaɗin cewa wannan matsala za ta iya haifar da fargaba a yankin gabas ta tsakiya tare da kawo cikas ga samar da mai fetur a faɗin duniya. wakilinmu na yankin niger delta lamido abubakar ya tattauna da idris mikati wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun na duniya a gabas ta tsakiya ga yadda hirar tasu ta kasance duk lokacin da aka ce an samu yamutsi wanda yamutsin zai iya hana samun man fetur nan ya isa wuraren da ake bukatan su dole farashi yakan tashi don abin da jama'a kuma 'yan kasuwa suke tunanin shine a wannan tashin hankali yana iya jan yaƙi idan aka fara yaƙi tsakanin misalin ƙasar iran da amurka zai iya haifar da ake jiragen ruwan da za su ɗauki mai zuwa nahiyar amurka ko kuma tarayyar turai za a iya samun matsala Bayan in kuma aka ce ba a samu man nan yana shiga akai akai ba ba da jimawa ba dan man da aka aje kai amfani da shi bayan sati ɗaya sati biyu an daɗe wata ɗaya za ga cewa an shiga halin kakani kai to kamar wannan zaman doya da manja da ake tsakanin ita Amurka da Iran kamar wannan matsalar za ta haifar da tsaiko kama a gabas ta tsakiya eh zai iya haifarwa saboda ka san yanayin yadda siyasar duniya take a yanzu kusan idan Amurka ta afka ma ƙasar Iran ba lalai bane Iran ta samu karfin da za ta iya afka ma amurka amma za ta iya afka ma wanda suke ganin bakin su ɗaya da ƙasar amurka misali za ta iya afka ma ƙasar kuwait ko ƙasar saudi arabia ko iri irin wa'innan ƙasashe ko kuma ma su hana hakoman daga ƙasar iraq wanda suna da jama'a musamman mabiya a ɗariƙar shi'a a ƙasar iraq ɗin to duk lokacin da aka ce a nan wurin za a iya samun abin da zai hana ruwa gudu wato ya hana samun a ɗauki man fetur ɗin nan zai iya tada hankalin duniya ma baki ɗaya ba ƙasa Amurka da Iran kawai ba. Yanzu misali kama akwai batun hannun jari na duniya da ya ɗan ƙara sama kaɗan misali irin na Dutch Shell na ƙasar Jamus da kuma na Ingila. Kamar yanzu ita Najeriya za a iya cewa da take tana da albarkatun mai za a iya cewa wannan matsalar da aka samu kamar eh, zai iya wani tasiri ga ƙasar. Wato baka farin ciki da don ka samu ƙaruwa ta dalilin da wani ya samu raguwa amma mu a tattalin arzikin mu na Najeriya kusan abin jin daɗi ne saboda mai farashin mai ya karu kuɗin shiga zuwa asusun kuɗin za su karu kuma dama Najeriya muna cikin wani halin kakanikayi na bashi ya fara yi mana yawa muna neman ta inda za mu karɓi haraji ko kuma mu sai da wasu daga cikin ababenmu don mu samu a biya basukan nan kuma a samu kuɗin da za a iya matalakawa abubuwan da za su ji daɗi su walwala amma Nan na ce babu dalilin da za ka yi murna don kai ka samu karuwa wani yaron. An kwashe shekaru da dama ana samun sakon saka tsakanin ita Amurka da ƙasar Iran. A baya-bayan da misali ficewar da ita Amurka ta yi bisa yarjejeniyar nukiliya. Kamar yanzu me ake tsammanin wannan abin zai haifar tsakanin Amurka da Iran? Ina ganin ƙasar Amurka tana kuskure saboda rashin yin adalci na ababen da ke faruwa a nahiyar Larabawa wato Middle East. to rashin adalci yakan kawo tashin hankali a yanzu ababen da ƙasar israel ke yi a palestine da sauran wurare kuma amurka ta kyale su ta tsawata masu hakanan abin da ƙasar saudi arabia ke yi a yemen wannan rashin adalcin ba abin da zai haifar sai rashin zaman lafiya Idris Mikati kenan mai sharhi kan al'amuran yau da kullun na duniya a gabas ta tsakiya a hirar su da wakilin murya Amurka lami da Abubakar. Ganin cewa a wannan sabuwar shekara ta 2020 Najeriya ta ci gaba da dangantaka ta kasuwanci da kasar China ya sa wasu kwararru a fannin tattalin arziki da masu fashin baki a al'amuran yau da kullun suka bayyana abin da suke hangen a kan yadda kasar za ta amfana. ko akasin haka a yarjejeniyoyin da kasashen suka shiga ganin cewa har yanzu matasa kusan kashi 60 cikin 100 na fama da rashin ayyukan yi a najeriya wakiliyar murya amurka madina dauda ta duba mana wannan batu A ranar goma sha biyu ga watan Yuni ta bara, wacce ita ce ranar bikin tunawa da demokradiyya a Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya ce ba abin da zai hana Najeriya ci gaba tunda kasashen China da India da Indonesia suka ci gaba. inda ya ce a cikin waɗannan ƙasashe indiya ce kaɗai ta ci gaba a ƙarƙashin mulkin dimokuraɗiyya waɗannan bayanai na shugaba buhari ya ƙara wa ƙasar ƙarfin gwiwa wajen shiga wasu yarjejeniyoyi na cinikayya da musayar kuɗaɗe da suka kai dalar amurka biliyan biyu da rabi kwatankwacin naira biliyan ɗari takwas da da saba'in biyar ko kuma yuan biliyan goma sha shida a kuɗin china Yaya kwararre a harkar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ke nazarin wannan yarjejeniya da aka shiga kusan shekaru biyu kenan a yanzu ga abin da ya ce. Duka yarjejeniyoyin suna tsare ne akan kowa da irin amfanin da zai samu saboda ita China a galibi ita ne take kan gaba saboda ita take da manya-manyan hidimomi da ya shafi harkokin man fetur da harkokin gas da harkokin wutar lantarki da harkokin gona kai har da harkokin magunguna china to ita china ta samar da tsarin ne domin ta faɗaɗa ƙarfinta na tattalin arziki a duniya ita kuma najeriya tana ta ƙoƙari ne ta eh, farfaɗar da tattalin arzikinta da ya durkushe ta kuma samu muhallin matakin babban tattalin arziki a afirka kuma wanda yake yaɗuwa kuma yake haɓaka to duk da yarjejeniyar da aka shiga tun daga watan janairu na 2019 zuwa rabin shekara wato watan jun china sun yi kasuwanci na sama da dala biliyan takwas da miliyan ɗari tara to kin ga ko wannan kasuwanci mai girma ne in kika dubi jarin da ita china ta zuba domin a yi mu'amalan kasuwanci wanda ya kai dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyar to amma ko don lokaci irin waɗannan yarjejeniyoyi ba za ki iske cewa akwai abin da yakan shafe su daga cikin tattalin arzikin da kuma wajensa ba musamman irin yarjejeniyoyin da najeriya ta shiga da ƙasar rasha da yarjejeniyar ta shiga da ƙasar kasan indiya da yarda ta shiga da kasan jamus kai har da ta shiga da wasu daga cikin kasashen afirka baya ga wannan yarjejeniyar musayar kuɗi Akwai ma na kasuwanci da Najeriya ta shiga da kasar China shekaru hudu da suka wuce. Yaya mai nazari a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman ke kallon tasirin wannan yunkuri. Mu a nan bangaren a nan kasar kamata yi masana tattalin arziki da hukumominmu su zama masu kishi su zama masu wato ya zama na kasar zai kamata su dauko su ajiye a gaban su kacokan don su kare maslahata daga irin wannan fauce da manyan kasashen duniya suke shigowa suna ma ƙananan kasashe. Amma idan kika duba misali ki ɗauki titunan jiragen ƙasa da suke yi tashoshin jiragen ƙasa da na ruwa da na sama a kasashe daban-daban ba ma najeriya ba idan kika duba ƙasashen tun ba a je ko ina ba sun gajiya kusan ba za su iya biyan wato basussukan da suka karbo daga china ba to kin ga karshe a ƙa'idar bada tsarin bada bashi irin na ƙasashe ƙasar china ita ce za ta ruwanta ta tsakinta ta dauko ta fauce waɗannan abubuwa ta ci gaba da gudanar da su wanda a ƙarshe kusan abin zai rikide ne ya koma ana bautar da al'ummar najeriya din da kuma afirkan baki da. abin jira a gani shine irin tasirin da yarjejeniyoyin za su yi wajen samarwa matasa ayyukan yi wanda a halin yanzu sun kunshi kashi 60 cikin 100 na waɗanda ke fama da rashin ayyukan yi a najeriya madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya a gaida Madina Dauda. A makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da hafsan hafsoshin tsaron Najeriya inda aka tattauna yiwuwar fara janye sojoji daga wasu yankunan kasar domin baiwa 'yan sanda da sauran jami'an tsaro damar tsare yankuna. To sai dai kuma wannan batu na ci gaba da janyo jece kuce inda wasu ke ganin zai taimaka wajen rage zarge-zargen da ake yi wa sojoji na wuce rawa da makaɗi. yayin da wasu kuma ke ganin da saurarina a kafa Ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. A makon da ya gabata ne ma dai, shugaba Muhammadu Buhari ya ko gana da hafsoshin tsaron Najeriya inda aka tattauna yiwuwar fara janye sojoji daga wasu yankunan kasar domin baiwa 'yan sanda da sauran jami'an tsaron da ba sojoji ba damar tsare yankuna. To sai dai ko wannan batu na fa ci gaba da janyo cece ce inda wasu ma ke ganin fa zai taimaka wajen rage zarge-zargen da ake wa sojoji na wuce makaɗi da rawa yayin da wasu ke ganin da saurari na aka ba ga ma dai rayuwar wasu talakawa a juyan adama da taraba da ke ma cikin jihohin da ke da sojoji akan manyan tituna sakamakon tabarbarewar haka tsaro. sunana kasim bubalan to gaskiya dai da farko da ni bana ba da goyon bayan a janye sojoji daga wannan jihohi musamman ma a ce maiduguri da adamawa da yobe gaskiya wannan tamkar zalunci ne karara domin idan ka duba a baya an shiga wani halin da mutane suna tafiya suna bari ƴaƴansu iyayensu dukiyansu da wani abu da suka mallaka a rayuwa yanzu kuma an dawo ana kokarin ya za a samu zaman lafiya mai ɗaurewa za a cire sojoji a basu su fama da kansu. sunana salisu mini abba eto eh janye sojojin da aka yi ake so a wurin daga ni a nawa shawarin na fi son ya kasance watakila ya zama to gara janye su ne to idan ba za ka manta ba shekaru da dama ko zan ce a baya za ka duba ka gani me aka cimma bayanin babu abin da aka ce ma sai wani abun sai da karuwa ke yana da bulluwa kila ta yi gani watakila maybe irin yunkurin kashe sojoji da ake yi ko wasu abubuwa take kokarin gara ta kwarin ta kare su watakila maybe akwai wani ci gaba da aka samu wanda za a kawo wanda zai dakile wannan al'amarin wanda shi yasa ake kokarin a samu ci gaba wanda zai sa sojojin da su dawo gida fi malam muhammad ismail tsohon editan jaridar leadership da ke nazari kan abubuwan da ke faruwa a yankunan arewa maso gabas ya ce akwai bukatan katin ta nutsu domin daukan wannan mataki. alhakika hakika eh, barin sojoji a yankuna musamman inda ake da matsaloli na rashin tsaro wani abu ne mai muhimmanci saboda kowa ya san cewa ko kowa ya san rawar da sojoji suka taka akan wannan fada da ake yi na da rashin tsaro a kasa kuma musamman yadda suka tsaya tsayin daka suka tabbatar cewa wannan eh, matsala na boko haram an ci karfin shi har ya kasance ma ita kanta eh, federal government na cewa an defeating din a su boko haram din to amma duk da haka duk da wannan muhimmanci kasancewar sojoji a cikin in aka basu suka daɗe yana da wasu illoli kamar misali a ce soja in suka daɗe a wuri ɗaya yakan jawo ya kasance akwai alaka tsakaninsu da su kansu criminals watan gari sannan kuma yakan kawo ya kasance su kansu sojojin sai su mai da abu na ɗin kamar sana'a don za ga wani zubin a checkpoints nasu ba wani magana da suke in ba an san kuɗaɗe ba da kuma cin zarafin mutane da irin wa'annan abubuwan duk ana samu a idan soja ya kasance ya daɗe a wuri ɗaya to mu shawarar da zamu bada da shi ne a gaskiya barin sojoji yana da amfani abin da ya kamata dai shine ita hukumar soja da kuma ita gwamnatin tarayya ya kamata a gane cewa fa zaman su a wuri ɗaya din ya kamata a rinka canza su daga lokaci zuwa lokaci to wai ko me kungiyoyin kare haƙƙin bani adama kuma ke cewa kan wannan batu sunana comrade da Dawo daga cibiyar kare haƙƙin ɗan adam na da Taraba wanda aka fi sani a turance Center for Human Rights Advocacy. Eh janye sojoji akan titi yana da kyau sannan wanda za a janye daga can wurin da ake yake yake arewa mashi gabas din nan tana da kyau lura da cewa abin tun ana yin ta cewa ana yi na marmari ne sai zai zamana suna ɗauke daman suna illanta ma talakawa da sauran mutane wanda suka shi da wanda ba su shina ba mafi musamman ma ya kai matsayin da sojoji suna sayan zuwa wayannan guraren da kuɗinsu suke zuwa su saya in an transfer nasu ma suna zuwa su kace transfer nasu su dawo gurin don abin gaba ɗaya ya zama musu gurin jin daɗi na ba gurin yaƙi da ba saboda haka muna kira ga gwamnati ta yi kokari a matsayin ta ta janye su a kai wayan da za su yi ake lura da cewa aki ba aikin da suka aka kai su yanzu shi suka yi a wannan gurin ba. Koma da menene dai fatan talaka ne samun zaman lafiya musamman a wannan lokaci da matsalar garkuwa da jama'a ke kara yaduwa. Ibrahim Abdulaziz. sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya a gaida ibrahim abdulaziz masu saurare kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu a nan yana ci karfe goma da minti da biyu na safe ga shirinmu na gaba. kewe assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da shiga sabuwar shekara ta dubu biyu da ashirin Allah ya sa mun shiga a sa'a amin. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon zai ɗan yi waiwaye ne a shekarar da ta shige ta tara. inda muka tattauna da shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato ndlea ta jihar kano dr ibrahim abdul shugaban ya taɓo irin nasarorin da suka samu a shekarar da ta gabata da kuma irin sabbin dabarun da za su yi amfani da su a cikin wannan sabuwar shekara da muka shiga ta 2020 wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya fara tambayarsa ko waɗanne irin nasarori hukumarsa ta samu. To akwai nasarori daban-daban kamar mun gano 'yan su hanyoyi da ake amfani da su na shigowa da kwayoyi da kuma yadda ake amfani da kwayoyi wasu sababbi waɗanda da can ba a sani ba. Waɗanda muka yi amfani da su kuma muka tura ma sauran jami'an tsaro da kuma kasashen afirka ta yamma don su masu san waɗannan salon ko da sun kunno kai a cikin abin nan hurumunsu ba. kamar yadda ka sani abin da ya addaba duniya yanzu ba kwayoyi irin su kokin su heroin kadai bane sababbi ne waɗanda matasa suka kirkiro kamar nan kano yanzu kaga an gane cewa ana hada magi da lakasira na lakasira eh eh sai a hada shi da lemun lakasira sai ka sami abin da zaka iya samu idan ka sha maganin tari mai kodin ko kuma ka sa tamtam guda goma sha biyar cikin ruwan shisha ko lakasiran shi ma za ka samu irin abin da ake samu da an aka sha maganin tari wanda ke da kodin wanda yanzu ya yi wuyan samu kun ga waɗannan sababbin salo ne da matasa suka kirkiro saboda waɗancan ɗin sun yi wuyan samu samun tramadol da wuya samun maganin tari mai kodin da wuya su da hypnose saboda matakan da ma'aikata na suka sa da sauran hukumomin tsaro to amma kalubalen na wa'annan magungunan shine ba a yi doka kansu ba ko da ka kai su kotu ba za ka iya samu a yanke wa mutum hukunci kansu ba su ne cikin kalubalen da muke fuskanta yanzu nan. baya ga waɗannan sabbin hanyoyi eh, ku kuma a naku bangaren akwai dabarun da kuka yi don watakila tun da kun gano cewa an kaucewa ko kuma tun da ba a samun irin su maganin tari mai sinadarin kodin da makamantansu ana amfani da irin waɗannan abubuwan eh, me kuke yi watakila don ganin cewa an gano hanyoyin kuma an kare watakila matasa ko kuma waɗanda suke amfani da irin waɗannan ababe don bugarwa to kullum za ka ga cewa idan jami'an tsaro suka fito da sabon salo su kuma masu laifi su ma suna neman sabon salon da za su rika bitin din jami'an tsaro su kauce musu din to ka haka mun ai an sa kwanan ma aka samu ana sa kokin cikin kickstarter na mota ko kuma da murfin mota da sauransu da duk ba a sani ba kuma in ba ka manta ba mun kama ah, kokin ta kai kilogram biyu da ɗari ah, tara da ishirin da bakwai wanda tunda aka kirkiro jihar kano ba a taɓa samun irin ta ba a hotel ake haɗiya in aka haɗiye tukunna sannan shi wanda ya kawo su ɗin sai ya kai su can airport sai su wuce so shi kuma sai muka gano salo akwai kuma shi ainihin shi babban ah, dilan na koken din wanda shi ba zai nuna kan shiga su wayannan mutanen ba sai kawo wani matsakaici wanda yake tsakanin su mm. so da ko da an kama waɗannan shi ba za a gan shi ba shi dai sai dai ya koma bayan fage ya nemi zai fidda su a kotu kaga wannan sabon salo ne mm. akwai sabbin salo kamar magungunan sinadaran da ake hada maganin tare da sauransu da kamfanoni suke yi mu gane cewa duk da nafdac suna ba wasu kalilan ne lasin na shigowa da wayannan amma sai su sai su je su su sinadaran da ya fi karfin adadin nasu don su raba ma wasu mutane wanda za su rika suna sai da mutane wanda suke yake bugar da su shi ma mun gano shi sa muka gano inda ake hada wannan magungunan a nan Kano duk muka kakkama kayayyakin hadawa da mutanen kuma muka kukkule su muka kai su kotu na san batun yarinyar nan Zainab eh, da aka eh, makala mata abubuwa a tashar jirgin sama ta Aminu Kano kuma tsatsaye faɗa mata a Saudiya na daga cikin ababen da watakila kuke magana a kai na karshen shekara. A irin wannan me kuka koya a darasin ita Zainab Darasin Zainab yana da yawa kaga mun gane cewa ejin ejin da suke ɗauko alhazai su sa su a jirgi su sai musu tiket su sa musu visa ana amfani da su masu sai da kwayoyi don a kilo ɗin idan mutum bai da kayayyaki kuma yana da kilo wanda ragowar kilo din sai a sai da ma wa'annan mutanen masu kwaya sai a sa ma mutum kwayan da bai sani ba so shi yasa kaga lamari na zainab muka kama mutane wajen bakwai muka kama agent din da ya sama ya hada kai da masu sai da kwayan da kuma masu aikin filin jirgin sama wanda suke awon kayan nan su bakwai muka kama su don muka kai su gaban shari'a shi yasa muka kubutar da zainab to banda ita ma in ka tuna akwai wani mai shekara saba'in da biyar wanda wani agent ya kawo shi hmm. ya sa mashi wajen gram ɗari biyar na tramadol da gram 250 na diazepam da yake shirya mashi kayan shi tsohon bai sani ba muka kama shi da ya tsallaka ya je saudiya kaga shi ma da za a kashe shi muka kama shi kuma muka kama agent din shi ma da ya sa mashi duk wanda sababbin salo ne waɗanda muka gaggane wanda da can kaga ai ba kasafin muke samun irin waɗannan sabbin salon ba. Wai kama wannan musamman batun nan na Zainab da watakila ya ɗauki hankalin duniyar Najeriya da ma itare nan. Masu rara su ji a wani hali ake ciki ne domin kana cewa kun kama kun gurfanar akwai kuma rahoton da ke cewa mutanen nan da kuke cewa kun gurfanar tunama suna ta yawan su a gari. Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato ndlea ta jihar kano da ke najeriya masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da amsar wannan tambaya yanzu a madadin bakon namu dr ibrahim abdul da wakilin mahmud ibrahim kwari da ya tattauna da shi sai kuma chubahiro diodine da ya taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Lynette Sahilu. da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Vitek zanga-zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 24 heures sur 24, VOA Afrique.